واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا يمتن جمعة عشرين لأخو قوة قومة وتشوات هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم na da shekara 1442 wadda sai daidai da hudu ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2021 allah ya tafiya da mawanin masarautar ne albarka na musu albin da ke nan gwajar mun alewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin sauƙi ahkam من بلوغ المرام نبو الضمالي عبد الله بن عبد الرحمن البستان فشك بكي نا أكثر من اللسان بضمالي ابن حجر على السلام نبلوغ المرام وما إذا كنا سنعى من كتاب الحج حديث ده قباتا من تيا قرشن حديثي mai lamba 616 hadisin ka'ab bin ujra Allah ya kara masa yadda cewa an dauke shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kwarfata tana zubowa a kansa akan fuskarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban yi tunanin rashin lafiyar nan naka ya kai inda ya kai ba shin kana da akuya da zaka yanka ita a'a ya ce to kai azumin kwana uku ko ka ce da miskinai shida ko wani miskinai ne su sa'a wato mudullabi guda biyu ke abin nan mudullabi guda biyu an gane ku wannan shine hadisin da muka tsaya a kansa yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi na 617 hadisin abin hurairah Allah ya kara masa yadda littafi irin na hannu a mujalladi na hudu kitabul hajj shafi na saba'in da uku sakin layi na farko daga sama hadisi mai lamba 617 Allah ya taimake mai sa mu dace mala yace wa ta hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yake lamma fata allahu ta'ala ala rasulih sallallahu alaihi wa sallam makkah lokacin da allah madaukaki ya buɗa wa manzansa sallallahu alaihi wasallam makka ma'ana lokacin da annabi ya sami nasara akan makka ya ci mutanenta da yaƙi kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fin nas manzala sun sallam sai tsaya a cikin mutane yi musu khutba fa hamida allaha wa asna alaihi iya ga allah iya iya godiya ga allah iya gaishe kuma kala sannan yace inna allaha habasa an makkatal fi lallai allah ya tsare makka gaburan giwa wa sallafa alaiha rasulahu wal mu'minin ya ba da dama akan makka ga almanzansa da muminai wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli kuma ku sani ita makka ba ta taba halatta ma'ana ya karta ga wani mutum ba gabani na wa inna ma wa illad li sa'atan min naha ni ma din kadai an halatta mu ita ne in yaki a cikin ta wani yanki na rana wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di kuma bayan wannan yaki hakika ba ta halatta ga wani mutum a baya na izo yake ta wala yunfaru sayduha da haka ba a tayar da abin farautarta wala yi wasana shaukuwa kuma ba a cire ƙayar da ta fito a cikinta wala ta jillu sake zasuwa illa limushi kuma tsuntuwa ba ta halatta a cikin makka sai ga wanda ya tsinta saboda ya ci giya giya kuma har abada wa man kutila hu katilun fa huwa da khairin nazarin wanda aka kashe masa abin kisa ma'ana in wani ya kashe maka wani to kana da ɗayan zaɓi guda biyu wanda ka ga ya fi maka ko dai ka karbi diya ko a yi kisasi faƙar al'abbas sai al'abbas ɗan abdulmutsalib babban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai illal ibsira ya rasulallah yace banda dogon yaro bishiyar dogon yaro ya manzan Allah wannan bishiya ta turare fa inna naj'aluhu fi quburina wa buyutina lalle muna sanya wannan bishiya a cikin kaburburan mu da kuma gidajen mu fa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce illa al sai dogon yaro wannan bishiya din ita ya halatta ainihin a tsare ta saboda ainihin yin waɗannan abubuwa da abbas ya faɗa mutafakun alaihi wannan hadisin Buhari da muslim sun haɗu a kansu hadisi yana cikin sahih Buhari, hadisi mai lamba 2434 yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 3355 mufradatul hadith ga bakin kalmomi a wannan hadisi da manzo Allah su sarrafa habasal fila Allah ya tsare giwa ai mana'ahu min al-ibti'a wato ya tsare wannan giwa ga barin yunkura domin ta je ta rushe dakin Ka'aba fal hasbu huwa masdaru habastu shi lafazin al-habasu ko al-habasu shine masdarin habastu min badi daraba daga badin daraba ne daraba yadribu habasa yahdisu wa yajma'u al-habasu ala hubus ana jam'in al-habasu hubus in kana so ka faɗe shi da yawa ka ce hubus mithlu fals wa fulus kamar fals da fulus da yace alfil giwa hayawanun dakhmul jism wata dabba ce wadda tana da babban jiki min fasilatil awatifi as-sadiyya tana daga cikin ainihin dangin dabbobi waɗanda ainihin ba su da nono wanda ake ganin sa waje ko masu hantsa mai girma zo harkunin tawil ina da ainihin harkun shine eh, abin nan wannan hancin nasa wanda yake mai tsayi an gane ya tanawalu bihil ashiya kaliyar ina amfani da shi wajen tafa da ɗaukar abubuwa kamar inda mutum yakan yi amfani da hannu domin ɗaukar wani abu ko taɓa wani abu an gane ku walahu na ban ina da haƙora guda biyu bari zani kabiran waɗanda sun fito zako-zako suna ainihin bayyana a tsakanin wannan ƙwarfin nasa wannan hancin nasa yutakhadhu minhum al'aj ana yin kafin da su irin abin da ake yi irin ainihin na da sauransu jam'u afyal wa fiyala in kana so kayi jam'in alfilu da harshen larabci sai ka ce afyal ko ka ce fiyala sallaba bi tashdidin lam lafazin sallaba lamun din an mata shadda min at daga at ne ko at-taglib shine rinjayarwa da ba da jagoranci ko shugabanci ko dora wani abu akan wani abu sa'atan min nahar da yace an halata mun ita ne sa'atan min nahar as-sa'atu hiya al min lailin aw nahar haka ce as-sa'a ana nufin lokaci na dare ko na rana والعرب تطلقها وتريد بها الحين والوقت in kalla laraba sukan ce alwaktu suna nufin wani lokaci ko wani yanayi ko mai kankantarsa wal muradu huna amma abin da ake nufi anan, nan yawmul shi shine ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki yanin gaba daya an halatta musu shi an gane ya shiga makka yayi yaki da yake la yunafar sayduha mabniyun lil majhul bi tashdid fa da yake layu na faru an gina shi ne akan majhul an fadin an mata shadda yuna faru kar a ce layu faru an gane ko layu na faru sai duha yuqalu nafara yunfiru nufuran akan ce na fara nafara yunfiru au ni nifaran ko ni nifaran idan farra wa zahaba idan abu ya gudu ya tafi wal muradu huna abin nufi anan la yuz'adu azumin makani wa yud'a duk wani abin farauta a makka da yake makka to ba za a kayar da shi a motsar da shi daga yadda yake ba tsorata shi ta yadda zai kusa da gudu ba a yin haka a makka ba a farauta a makka an gane da yake saidu ha a saidu huwa makana wahshiyan asla abin da yake cewa a shi shine abin da yake dabbar daji ce a asali mimma yuhillu akluhu min at-tayr wal haywan daga abin da ya halatta a ci sa daga cikin tsuntsaye da kuma dabbobi an gani waɗannan su ake cewa da su sai da aka yi mutum ya fita irin baushe da suke fita harbi su harbo tsuntsaye yan farauta ne an gani suna farautar menene suna farautar tsuntsaye da ya ce wala yi kudala shaukuwa qa'il mu'jama mabni lil majhul da ya ce yuqtala za a karanta shi da kha mai ruwa ne kha mu'jama an gane ce la yuhtala shawquha shi ma kun ga an yi binayin sa lil majhul yuqalu akan ce ihtala al hashish aw al shajar qata al ratba min al kala idan aka akan ce ihtala al hashish wato ihtala al hashish aw al shajar kaba ratba min alkala shine idan mutum ya yanke ainihin abin da yake danyi na daga ainihin abin nan na daga tsiro ko na daga ciyayi to sai a ce hala an gane ko ikhtala an gane wa amma yabit minhu fa yusamma hashisha idan busasshe ne to sai a ce da shi alhashish alkala danyar ciyawa alhashish busasshiyar ciyawa ko ɗanyen tsiro da busasshen tsiro walhala bi fatih al-kha'i lafazin alhala kha'un za a yi mata fatha kuma maqsur ne karka ce alhala'u an gane banda madda alhala mufraduhu khala mufrad shine khala da takuri wahiyar wahidatu minan nabat abin da ake ce khala'a shine kwaya ɗaya daga cikin tsirrai wa asluhu ya'ti li qawlihim khallaytul baqal ay eh, qata'tu ite asalin sa an same shi ne daga fadar su da suke cewa khallaytul baqal ay qata'tu na yanke eh, ainihin burin kusai ma'ana na yanke shi na cire shi daga ainihin inda yake ai rogo ai haƙo shi ake yi ko eh, kamar gwaza kamar dankali kun ga da haƙa su ake yi to daga nan ne suke cewa hallaitu kaza hallaitul bakal an gani hallaitu ba sa ce hasattu na girbi sai ce hallaitu ma'ana na kwakule shi na ciro na zare shi an gani wa ma'ana la yuhtala khala'a da yace la yuhtala khala'a ai la yuhsadu kala'aha wato ba a girbe ciyawa danya da ta fito a garin makka wa huwa maqsurun akan ce kala'aha qala al-aini wa eh, minhu وشد وشده ومده بعض الرواة wasu daga cikin masu ruwaya sun kawo shi da madda wa huwa khata wannan kuma kuskure ne suka ce al-khala'u an gane wala yuhtala khala'uha an gane wannan kuskure ne khala'a an gane ko la yuhtala khala'a saqitatuha illa limunshi as-saqita hiya al-luqta ko allaqiba abin da yake ce as-saqiba shine ba wato abin da aka yar aka tsinta abin tsintuwa wal huwal huwa da yace illa li munshid shine wanda zai yi tijiya amma nashidu fa huwa alladhi yaqlubuha akwai al akwai an-nashidu an-nashidu shine mai neman wanda abin sa ya bata yake nema shine Annashidu. ya yana ta jama'a da Allah ta zana ya bata ko an gan shi shi kuma almunshidu shine yake kaza ya fata na waye mai neman da mai neman abinsa da ya bata almunshidu mai tigiyar abin da aka yar cewa ga ya gan a zuwa faɗi sa ya bayar an gane wa ya salu anha ina tambaya game da wannan abin da aka yar wa man qutila da yace wa man qutila hu qatilun ala sigatil majhul kima ala sigatil majhul man ah, wa man ismu mawsulin mutadammin ma'na shart nan da yace man suna ne na mawsul wanda ya kunshi ma'anar sharadi wali hada dakhala fi habri halfa dan haka ne a cikin khabar din fatin kita wa huwa qawluhu fa huwa bi khairin nazarain wanda aka kace masa abin kacewa to ina da tsayin zaɓi guda biyu wanda ya fi masa zai zaɓa da ya ce bi khairin mafi alkhairin abin da ya gani guda biyu ai ya samu a adal amrai wato zai zaɓi ɗayan al'amura guda biyu in majiya ko dai jiya ko dai biya aukatar ilgati ko kuma a kashe wanda ya kashe wato a yi maka kisasi an gane to shi ne ma'anar lahu ahadin da wani da yake idan fi sai bi kasar hamza wa sukuni zalil mu'jama wa kasar ilqa da yake alaihi sai alhamza kan zai mata fitra zal kan zai mata dauri خامل وهما زائمة كثرة يجوز أن يكون استفهاما حذفا همزته زي هو إيه تنبية أكا كافي عن الحمزة وأن يكون قبرا فهمه العباس قبل ذلك فهم يدعو كل أخاره أكي بارو لشي أباس يعفر في حكا جبان وأن مجال بيبرا وهو منصوب عن الاستثناء an kawo shi ne ke inda na izu zafira an gane shi saboda istisna'i sun gaskiya ce aw marfu'un ala adal badi ko kuma a ka'i masa rufa zaman to badal inda na izu zafiru an gane shi sai zaman to badal ne na wanda da yake ani la yusala halaha an gane shi والعبصر واحدة آه، واحده إبصرة لفظ الإبصر مفرد إبصرة وهو شجر السجار وني عين آه، بشيء تولد أن كنانا أروقه تغذي في الأرض لأبن الجيجين سنة تقاس في الأساء وفصيلته دقاء آه، وقضبانه دقاء كما tsinkayensa suna da tirantaka kwarai da gaske wa ra'i hasbu tayyiba amma yin ƙarshen sa yana da dadi da ka yi ta shi abin da din tirare bishiyar tirare an gane to karka ta yi mu na akwai masu yin girma mu ma na akwai wanda suka tirare an gane ko da su tirare irin wannan bishiyar tirare ma suna su a cikin sahara da karku saboda haka ba za su irin girman da waɗannan nan gudun suke yi mu ma na ga saboda suna samun ruwa ne mai yawa shi ta ka daɗa sun shekaru a gani da yake sai kuburi na wa zo da bihi halalar labini filkubo da yake muna amfani da shi a kaburburan mu da gidajen mu suna toshe yan kafafe da ake samu a cikin kaburbura Wa ya ويجعلونه تحت الطين وفوق الخشب عند تسقيف البيوت هكذا لوكتن da suka zo suna gini in za a yi rufi akan sanya shi a saman tumbaye kaka da aka saka lokacin da za ta yi rufi an gani kamar ka zuwa ka sa aza a ce kuma a kawo kamar irin ciyawa da aka sa a zuba kan aza da kawo kasa a dani irin aiki irin na da an gani ko ya tuddan halal saboda ya toshe yan kafafe da suke tsakanin wannan azara da wannan azara ko tsakanin wannan timba da wannan timba wa yusufu fina falayasko kuma aka saka eh, abin nan kasa a kai zai rike ta ba za ta faɗo kasa ba an gane saboda in aka sa ta gaya akwai eh, tazara tsakanin wannan timba da wannan ko tsakanin wannan azara da wannan to wannan abin da yake tsakanin aka sa irin wannan za a sai sai a dora a kai sai zamanto ya hana kasar faduwa kasu an gane ma yi min alhadis ga darussan da za mu koya wannan hadisi al'awwal darasi na farko خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم فتح مكة wannan kuma da manzo Allah sun salam ya yi ta ne a rana ta biyu bayan cin nasarar a cikin maka da yaki liyubayyana lin-nasi al-aka saboda ya bayyana mutane hukunci hukunci wa yu'ida fi nufusin nasi azamatal ka'bati mushaffafa wa mushaffafati wa hurmataha kuma dan kimayar da mutane girman jin girman dakin ka'aba da matsayinsa da alfarmar sa da yake da shi a cikin zukatansu har su ya zo ya yaki maka da mutane su zo su bayar da maka garin yaki an gane tun da aka yi masa ba wanda ya shiga ya kasa sai manzo a shar'ance an gane a shar'ance kuma duk wanda iya keta ya yaƙe ta ne da zalunci Allah ya hana ya yaƙi masa an gane an samu waɗanda suka yaƙi masa za mu bayani sun jima an gane fala ya zunnu annaha sarat mubahatan li mubahatin hurma dan kada da haka mutane karfi zaton cewa yanzu wannan alfarma ta makka ta zama to alal ne a ainihin keta ta ka gaire hannun bila kamar waninta daga cikin garuruwa wato yadda ya halatta a yake kowanne gari a sai ita ya halatta a yake ta a'a da haka manzo su shi ma an halatta masa ne wani lokaci na rana an gani yau da aka yakin aka gama shi kenan an gama to kamar yadda na faɗa ko waɗanda suka yaki makka to amma sun yaƙe ta ne da zalunci amma ba wanda ya taɓa yaƙar ta ya samu nasara an gani da aka muka ji yadda allah ya tsare makka da biran giwa yi mun karanta sun abin cewa wani sarki abraham ya aiko wata runduna ta zo ta rushe ɗakin ka'aba ƙarƙashin wata giwa da ake tare da mahmud turan eh, giwa ne ana tare shi mahmud shi ne zai zo shi zai aiki ne jagorantar rushe ɗakin ka'aba an gane ana cewa dalilin wani sun gina wani ɗaki saboda mutanensa da suke towa makka su je su aiki ɗakin da ɗakin allah sai ya ce a ah, to dan da za a nuna wahala mu gina irin ɗakin mana ana muna da duwatsu a sai ku mai yi a ba sai kun tafi can ba saboda haka sai ya gina ɗaki kamar ɗakin ka'aba wani larabe da ya ji labarin sai ya niki gari sai ya tafi ya je can ya je ya gani da daddare sai ya shiga kashi a ciki ya ba ya yi a koyi ya fita ya tafi to shi ne sai ija haushi sai sai ah, aka yi wuya kan samun da namun ɗaki to mu ba zuwa za mu yi kashi a nan ɗakin ba mu shi za mu yi saboda haka sai yi da jina a ji a rushe da kaba to shi ne suka tafi har suka je garin makka ya yada zango a wajen gari ya ce ga abin da ya kawo shi ba yaƙi zai yi ba ya zo ne ya rushe wannan ɗaki da haka mutanen maka su ba shi dama ya shiga ya rushe ya tafi in ba haka ba kuma zai yaƙe su suka yi shawara ko menene abin da za su yi Karshe lokacin abdulmutsalif shi ne jagora a maka da aka su sai ce to ni ina ga cewa kar me yaki wannan daki dai na allah ne saboda ka fi ala allah ya kare ɗakin shi kowa idan ga ɗakin nan ga shi in shi ya ga dama ya bashe shi to lokacin da yake towa ya haɗu da wata raƙuma ya ƙwace su a hannun makiyayi kuma na abu muttalib da haka a matsayinsa na jagoran mutanen makka da ya je ya same shi suka gaisa me yake tafi da kai da ya to na zo ne gaya maka abin da muka yarjejeniya a kan ɗaki mun bar maka kai da mai shi in ya ga dama ya kare kare sai kare shi in ya ga dama ya baka faru shi ita amma waɗannan ɗakuna da sama na wani saboda haka wannan na zo ka bani kaya sai ta amma ka bani mamaki na zo in saka darajar ku da darajar iyayen ku. wanda tsaki ai shine darajar ma shine darajar ku darajar iyayen da ku amma kai ba ka magana akan su sai magana da dabbobi kici yace eh wannan su ne nawa shi kuma dakin akwai mai shi mun baka da shi saboda haka yace ai a bashi ka aka shi sannan ita fi zai rushe ɗakin kaba eh, wannan giwa duk da ta tafi sun zuga sun zuga sun zuga sai ya tafi sai kwanta sai ya tafiya giwaye ne guda bakwai suka je da su to ƙarshe babban da ya zo da ya juyo mutanen da suke bayan na kan dawaki da raƙuma da jakuna da alfadarai duk sai ringa fatali da su sun fito da gudu gaba ɗaya giwaye su suka juya suka tattake na tattakewa suka kashe na kashewa wanda za a yi wa rauni aka yi musu rauni suka juya su kashe to shi ne annabi ya ce allah ya tsare ɗakinsa gabarin giwa an gane giwar ba ta iya abin nan ba to da aka kodanda sun yi attempt su yaki makka amma ba su samu nasara akwai waɗanda sun yi haka suna ga kamar sun samu nasara to wasu nasarar da suka samu za a iya kiranta da sunan nasara waɗansu kuma za a kiranta da nasara a hakika misali a zamanin eh, abin nan eh, abdulmalik bin marwan hajjaj kusa saka fi ya yaki marka, amma shi abin da yake shi ba makka yake yaka ba waɗanda suka yi tawaye suka je suka tsare kansu da makka makka ta zama musu kariya ita su yaya kenan na akwai bambanci tsakanin yakar mai makka da yakar wanda ya mayar da maka ta zama kariya gare shi dole mutane sai suna tantance abin da yake zuwa na tarihi kuma wannan ne zai sa ka tsan kaucewa fadawa cikin abin da ba ruwan an gane ana ta yaya ki maka yaya ki maka a ba maka iyaka ba kuma muna cewa abin da ya daidai bane amma dai ba maka iyaka waɗansu mutane ne ba 'yan maka ba ne ba a maka suke a zaune ba ko 'yan maka ne sun yi ƙaura sun bar maka sai suka samu matsala a can wurin sai suka gudo nan wurin saboda ɗakin ya zama tone kariya gare su to shi kuma a fahimtarsa sai ke ga makka ba za ta zama to kariya ga makaranci ba kun gane abin da ya faru makka ba za ta zama to kariya ga makaranci ba da aka tun da su 'yan gari sun isa fitar da wanda ya gudu makaranci da ya gudu a kuna fahimtar magana din to kenan ya halatta shi kuma ya zai shi a cikin garin maka iya shi to kun ji abin da ya faru ya yi daidai ya yi kuskure ko menene a cikin lada ya samu saboda akwai hadisi a nabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ijtahada al-mujtahid aw al-hakim fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid mai hukunci idan ya yi ijtihadi yayi iya bakin kokarin sai idace da daidai ina da lada ladan wahala da yi wajen gano abin da kuma ladan dacewa da daidai amma mai haji sai yi kuskure to shi kuma yana da lada daya ladan ne ladan kokarin da yi iya kada da zai iya ke kun gane wannan to an sai yana da dalibin kuskure da yi ta gaba sai yana da dalibin na kuskure ba ladan da yake da shi shi ake kenan an yafe masa kuskure da da aka koda wannan abin da ya faru ya yi kuskure ne a ciki to kuskuren kuma da nasu wanda an sallallahu alaihi wasallam ga tabbacin kuskure da ta al-hakim fa fara falahu Wai wa idza sa'ada fa fara falahu jaru wahi me aka yi magana a ciki lada ne gaba to da haka a ji cewa wannan abin da ya yi laifi ne ko zunubi ne bai mata so ba an gane sai dai an sa san zuciya a ciki a rufe ido ga furan, abin da yake na nasosi na shari'a ko wata manufa a karkashin ƙasa wannan kuma za ka hada mai manufa ya manufa ba ina fatan mun gane to wannan ke akwai daular ɗan shi'a da tafa kuniya wadda aka tafa a ƙasar misra wadda su ma sun yaƙi makka wanda har suka cire ainihin wato hajarul aswad sun rusa ɗakin ka'aba kuma sun ɗauke hajarul aswad sun tafi da shi wanda sai daga baya Allah subhanahu wata'ala ya kawo wata gwamnati da ta yaje ta kwato wannan abin da din ta dawo da ajar masu da aka sake gina Ka'aba inda take aka aka bayar da ajar masu da inda yake an gane ku to kuma wannan abin da suka yi ba wai sun samu nasara ba ne da abu ya faru kamar an zo wajen lo a lokacin aikin hajji suka shambaci mutane lokacin aikin hajji ana yaki ne ta ba za a yi yaki ba saboda haka sai suka zo a wannan yanayin kamar inda suka yawo shekara da suka je suka hada wannan abin da aka yi kashe-kashe aka yi mace-mace a saudiya an gane su shekara bakwai bayan shida an gane wannan abin to kamar haka sun saba wannan wannan ƙaunar su je don su yi barna kamar shekara arba'in da ta gabata sun taɓa yin wannan a tonal na hanyar tafiya mina suka je suka haɗa ainihin wato wata eh, abin nan eh, wata wuta tana wani hayaki wanda yake yana ba da guba kuma mutane suna cincirin da shiga ciki saboda haka kuma tonal ne ina da tsayi saboda haka mutane suka shaƙi wannan abin sun samu matsala ga shi an yi yawa asalin numfashin mutane ma ya isa to ga kuma wannan guba da suka sa saboda haka nan ma mutane sun sha wahala waɗansu wa sun yi haka nan sun taɓa yin irin wannan kusan shekara ashirin da wani abu nan baya an je ana yin jifa in aka yi wucewa ake su da suka gama sun suka juya suka ce za su keta mutane su koma ba wani abu ne da su kashe mutane an gane cutar da mutane suke so su yi saboda aka fiye irin waɗannan abubuwa alayi hal suka yi irin waɗannan abubuwan kamar a ringa ganin an ci nasara amma ba nasara ba ce mai ba da mai ba nasara ba ce saboda annabi ya ce ba ta halatta ga wani ba an gane ba ta halatta ga wani iyaƙe ta ba idan ba shi wannan yaƙi din ko na bayyana ko na kaikaice wanda aka ɗau makami aka yi keniya da bugayya ko kishiyar wa wanda duk ya shiga ainihin cikin wannan rashin halarci wallahu asani darasi na biyu al-ifaratu bil ilmi waqt fa'idantar da ilimi lokacin da yake da bukata zuwa gare shi da annahu a'lamu bin nufus dan ya fi zama a zuciya شيني أبدا قاعدة وقلية تجاه لا يوجد تأخير بيان عن وقت الحالة بيع على تأذين كرتد بياني قبل الوقت اللي أجي بقاتها يرد أخر أبدا يرد متى نسكي بقاتها رئيس مجانا عكن كذا يرد أن يسكرت تسول الوقت أن قاعدة إذا بقى يا ولد الوقت الباء تو أيدي أفرج أنت ما زالك سوى المتى نزاف يسكي بدأ أبدا يكمل في كل بيان أكن idan kuma na yi ne suka ba ta yi to za su zama to ba su yi an gani kamar yanzu abin da ke na tattauna ne na ɗauka wannan magana da shawu a ce har yanzu tana azumin sun shawwa wasu har yanzu suna nan suna jin akwai ƙaiƙayi a ciki cewa ba za a azumin sun shawwa ba wannan ko wannan shi ne magana ta riga ta wuce ta riga ta gabata hadisai sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kan azumin sun shawwa to shi ma da ta fito ta bana wai annabi bai yi ba farko sai ce ina dalilin da yake fito ne ba na dai na biyu hadisan manzo Allah su sallar ko aka hadisi ana nufin maganganun manzo Allah da ayyukan sa da abin da aka yi a gaban sa ya tabbata to kenan da yace wanda ya azumin Ramadan limin shi da shida daga Shawwal kamar ya abin shekara wannan yana ba mutane kuma ne ke da ne da bakin kenan ba sai ya yi ba sannan za a ce za a da a cikin aikin manzo Allah ko hususiyya amma a cikin maganganun da ba hususiyya an gane ku akwai aikin da manzo Allah shi kaɗai zai yi Allah ya halatta manzo Allah su sallam mace ta zo ta ba kanta ya dauke ta dauke ta ya saka ta a daki bai ba da sadaki ba bai nemi waje ka ba bai ba da shedu ba bai komai ba sai sai ya rasu na ba ka ta kai na ce ba ku na ka ba ya saka ta a daki ko mata ta ce da ya gama wannan sai ce khali sallaka min dole mu'mini irin wannan kai kadai kake da wannan ban da sauran mu'mini duk wanda zai aure sai da wali kowa shi sai ka nemi waliyinsa kuma bai halatta kai mace ta baka kanta ta ce ta baka kanta ka aure ta a sai dai wani ya ce ya baka yi kun fahimci wannan magana din ko waye amma manzo Allah sun sallam na yawa ko kuma kawai zai ga wata yace yana kan sai ce ke ina kan ki na aure ki kawai saka ta daki kuma shi ke da ta zama da shi ina wani ta ba wani ina shi ba da shi ina sadaki ba da shi sadaki khalisatan laka min dunil mu'mini wannan manzo Allah ne shi gida ya ruwa kuna fahimtar wannan magana saboda ka ayyukan manzo Allah kun kususiya amma a maganganun sa babu kususiya in yace mu yi to babu da cewa ai wannan abin yake bace annabi ko kuma sai yayi a akwai abubuwan da ke yi gudu mai zama shi ko mai yi su akwai abubuwan da mu kuma muke yi shi sun masa ne sun masa ƙasa sun masa ƙasa ƙwarai da gaske a matsayin sace ya tsaya da wannan abin Allah ya sa kuma ya to saboda haka ainihin wato eh, cewa wai eh, annabi bai yi zancen bai yi suka shawar ba wannan wata magana ne ma ma'aje ta a gefe dama cewa yi wanda yi kaza sannan yi kaza kenan ba maganar shi ya yi ko me ake yi ba a'a ya ce wanda yi kun fahimci wannan maganar saboda haka wannan mutane su cire to haka nan wata magana cewa ba za a yi azumi ranar asabar ko ranar asabar ba saboda hadisi da yake ba a azumi ranar asabar wannan ita ma ban san wannan maganar har yanzu tana nan ba mun ga hadisai asabar da lahadi ko juma'a da asabar abin da aka na ka azumi ran juma'a kadai ko kai ran asabar kadai ko kai ran lahadi kadai amma za ka yi alhamis juma'a ko juma'a asabar ko asabar lahadi ko lahadi litinin an gane ka ware su kadai kai azumi shi ne ba shari'a ta hana amma ka yi juma'a kai asabar kai lahadi ka bar mutum da zai azumi su shawwal in zai hada su gaba daya sai ita bari ni litinin talata laraba alhamis juma'a kaga nuna sai a zama tashi ko kaga juma'a ta shiga a zama tashi sai ce a bari fara rana alhamis alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata kaga juma'a da asabar da lahadi sun me sun shiga ba ba matsala ba kun fahimci wannan magana din saboda haka zancen cewa ba za a azumi ran asabar ba saboda nasti ya zo a kan wannan to kuma ya narke a cikin wannan hadisi da ya ce ba a wada asabar kaɗai da azumi sai dai a azumi gabanin da kuma ke bayan a gane wannan shekarar lokacin da aka yi kasuwa da ashura sun tattauna wannan matsala din ainihin an wayar da kan mutane an kawo nutsotsi da suke bayani akan waɗannan da maganganun malamai fahimtar magabata na kwarai akan irin wannan amma matsala ce da malamai sun yi sabani a kan wasu na ganin haka to amma maganar su marjudiya ce ba da ita duniyar ilimi take aiki ba duniyar ilimi ba malamai ba ta amfani da wannan abin an gane to saboda haka irin waɗannan abubuwan ainihin wato kuma aka samu gabar da ya kamata ya mutane bayani a kansu to kar a wani an gane sai a yi su bayani a ce a ah, ga abin da ya kamata a yi ga abin da ga abin da kawayen na shari'a suka tabbatar saboda kaza saboda kaza saboda ka an gane to kun ga na annabi sallallahu alaihi wasallam a inda muka gano wannan dake ya zo ya yaki masa dan kada wani ice shi ma gari ne samu damar ya yaki masa sai matsayin da yaki je yaki masa da yaki yawa ka ga da za a yanka shi gari kwana da biyu sai tashi mutane ne ko ba ga tokar ko ne ce zai amfani da dama don na ya ci maka ya ci ma zai ya ci maka a ba wanda ya ce ya ci maka ba an gane الثالث درس إلى أكو من تعظيم مكة وحرمتها حفظ سين الحبشة سين الحبشة عنها نالقا جرم مكة الفرد مكة تسامو إن الله يتري جيور متانا حبشة قبل شقا مكة hali a بدخولها a والظلم saboda sun yi niyyar keta alfarma da zalunci ne da shiga makka wanti haka hurmatul baitul mutahhar da kuma keta alfarmar daki wanda ke mai tsarki amma nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqsidu bi kitabi yawm al-fath makka tatheeraha min ash-shirk wal awthan shi kuma manzo Allah sallallahu abinda yake nufi da yakar makka a ran da ya yaki makka shine tsarkake makkan gaba da shirka da guma saboda a ranar da zana sun tsallaci makka da yaki a cikin ka'aba akwai guma a ɗari uku da sittin a cikin ɗakin ka'aba cikin ɗakin guma ka ɗari uku da sittin akwai gunkin da ake kullum tsawon shekara an gane to sannan akwai gunki akan saba akwai gunki a kan marwa akwai gunki jabar abin kubai akwai gunki duk wani babban wuri a filin ka'aba din duk inda za ka shigo filin ka'aba cikin ka'aba akwai gunki da shi za ka faɗi gumaka ne ga sunan barkatai saboda haka a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarwar wannan abubuwa aka rushe su na kan hanyoyi na ko'ina na kofar gidaje na wajen taruwar su duk ko'ina aka fasa rushe abin Guma, to kaga ya shiga maka ne dai rushe ne guma, ka ya kai ta gaba da guma ka in aka raba mutane da guma, a raba su da shi ka ne abin da za su ke cewa in aka yi kashe mutum ji ba yanke kan da sauran tsanani an gane da matsala da aka yi an yankin a kashe mutum ji a yankin a yankin kan shi to annabi abin da yake nan ya zo yanzu ya kawar da shirka to a kawar da da shirka duk abin da zai tuna mutane suka kara mutu su kamar wani abu ne da muke yanzu ba ga wasu na nan ba suna ta dawa cikin mutane sannu sannu hoto ko nan gaba za ku zo kusa da ana ana mutum da kuma kan mutane mutum baban sai mutu ya mutu za za cikin gida yi waɗancan da suka fara gudu ya ba suka fara ke suna suka fara yan ƙanana ga baba na in tuna shi ga malami na in tuna shi ga wani na tuna shi ga aboki na in tuna shi da haka suka fara karfi ya tafi ne yin kuma kamar mu ne muna yara mun sani hoton da ake black and white su haka ne ko ba haka ba sai wannan wet and check ya zo wanda da an dauka za zai faru gudu. mai ruwan na a ciki ana nan kuma ta ka zo kala ko aka zo ana illabi aka zo aka yi jumbo to yanzu extra jumbo ma ake wallahi akwai wani mutum da muka je gidan ya yi hoton wani ɗan siyasa ya ajiye ta wata wata yar ji a kan za ta fara ya ko wallahi wallahi ne na ɗaukar mutum wallahi ta ku na tawowa kamar zai yi masa wallahi na ɗaukar mutum sai da na jami'ai na biyu ya ce irin na ɗin nan aka yanka shi gashi nan an kai ga wannan yanayin ko to ka gaya mun wanda yake da wannan fahimtar ko wannan aƙida me zai hana shi wata rana ya yi mutum mutum wannan an muna fahimtar magana abu ne a wancan da suka yi irin zane a dama haka Allah ya ce wa tilkal ayyamu dawiluha bainan kwanakin su ne muke maimai juya ta tsakanin mutane to da aka wajibi ne a ringa karanta da mutane irin waɗannan abubuwan ana kafa irin waɗannan abubuwan ko da kuna son su su ne muku daɗi kuna so haka ne ko ba haka bane yanzu ka duba ka ga wai mutum yana sallah wai sai aka yi kawai yana sallah wa kake biya kana sallah wa kake wa ya je maka ya ɗauka ya turo ya je maka wa kake wa maka a makabarta ya kai ɗauka wakai wasu zama ta ne matsala ce da mutane dole sai sun farga sun fahimta a ai na zane. ne a barin jiwa na ga gani wa ka jewa allah ka jewa kowa na ka jewa in allah ka jewa allah zai ka lada in wa na ka jewa ka jewa wannan ne ka nemi lada shi ke na kayi abin da ya kai ka gaba kima da duniya saboda haka wannan abin da muke na je makabarta ina buɗa sai na je waliyin gawa ya gani ko ɗa ko uba ko kaza kaza sai ya gani to shi kenan ya gani ya gani lada na ya kare wannan abubuwan na Allah ne sai an yi su lauma sai an yi su Allah amma idan kai saboda wani abu daban shi kai ka gama ka je wajen ɗaurin aure sai ka kankara ka buɗa ka je wani sai an ganka wa ka jewa wa ka jewa wa ka jewa ko Allah ka jewa wannan da'awa din idan daidai ne a yi ta to aikin Allah idan ba daidai ba ta nan mai kai kuna fahimta duk abin da kasan kayi shi ana samun lada ne a wurin Allah to ga shi dan neman ladan Allah shi kai shi dan neman ladan Allah shi kai ba laifi ba ne ka je in kana inda za ka gan shi ku gaisa ka gan shi ku gaisa amma ba ka gan shi ba ko wani abu da zai ka mamaki an je an binne mamaki wai ana cewa a hanya wani bai makara ba sai ce wai wani ina ta to bari in je dan gani ana yi kowa ne dan Allah ba taba ji ba ba taba ji ba bari in je wani ya gani to wani Allah ya ji wa kowa ne za ka sun yi takatunsa aikin da yake na Allah ne mu bashi ga Allah wanda yake na duniya ne mu bashi da duniya amma idan muka buhada na Allah da na duniya muka baro duniya to mun yi asara ko idan muka hada muka ce Allah ba ka kai da duniya sai ta ya baro duniya وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا على جنسه فما كان من شركائهم فلا يكون الى الله وما كان لله فهو يكون الى شركائهم ساء ما يحكمون سكن سي وني كفو سكن سي دغ عبد الله يا حلتا لا دغ دبوبي د سكن سي ولدنا الله دي ابو كنداري الله سبحانه وتعالى فما كان من شركائهم فلا يكون الى الله abin da suka ce suka sanya ga abokan tarayyar Allah ba zai kwace ya haɗe bal wa ma kana lillahi wa inna ilaihi abin da yake na Allah wanda suka ba Allah din sai baro abokan tarayyar ya tabbata a hadisi kudusi ana agana shuraka ya an shirk ne ne mafi wadatuwar abokan tarayya ga bana abokin tarayya ko abokin tarayya man amila amalan ashraka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirka wanda duk aiki sai ya haɗa ni da wani na a cikinsa na bai shi da wancan da ya haɗa ni da shi ya biyo wani sai ya shi shi ni ba na bauta haka Allah ya ce da haka wannan ayar zai ce sa'a ma ya mutum da irin wannan hukunci da suke da aka yi masu albarka abin da yake na Allah ne da yi shi ga Allah wanda yake na duniya ne da tsayanin shi ga duniya kada mu mayar da abubuwa guda biyu mu tudanye su sai a samu za sai a samu za amma akwai takaici kwarai irin abin da yake faruwa a yau ya je maka sai ya tuna ya gaya duniya ya je maka ya je masallaci an ga ya je wai har ta hajji wai ya je ta hajji to sai ya dauka wai ya je ta hajji da ta karbe ko da rabi da dare to wa kake gaya wa kake waye bai je ba Allah ya sa kuna gani annabi Ibrahim alaihi salam tsayawa in yayi qiyamul layli abin ya bashi sha'awa ya birge shi irin nutsuwar da ya samu da daɗin da ya ji can kawai sai ce ni'imar rabbu rabbu ibrahim wa ni'imar abdu al'abdu ibrahim ita ma dalla da ubangiji ubangijin bawa ibrahim ita ma dalla da bawa bawa ibrahim ubangiji sai ta tuhumbe shi ta ibrahim dan kai mun sallah shine kake mun gobe kai kai sallah shine kake sai har kake yaba wa kai sallah duba ku hoto ya dauka ya baza a duniya daɗi kamar kai ne allah isa ka tashi kai wata ibada a ji daɗi to kuma da matsalar mu yanzu ibada ma ba ma daɗi ba haka ba yanzu inda ake jin daɗin ibada mutane sun wanda daga cikin salaf yake ka wallahi ko da babu lada da za a bai wa mutum a lahira na yayi ya yi. daɗin da ake ji in an yi kiyamu ne ya ke yanzu wani ba a wajen ta hajjutun ba ba fa wani ya sa shi zo ba a shi ita so daga gidansa ita ho amma ya cika yi masallaci da jini ina jin wani ya tashi karatu shi sai ya bi ka'ida sai ya fitar da mu'amil sai ya kaza baya yin sauri zai karatu da nutsuwa inda ya kamata zai ba kowane haƙƙi haka ko wasu haƙƙa zai fitar da eh, huruf zai yi kaza zai yi kaza haushi ke ne haka ne ko ba haka ba yanzu ku duba ku gani ba inda ake tahajjud ba ba ba ba ba nan ana gama nan ba aka fito haka ne ko ba haka ba inda duk za a karanta qur'ani inda Allah ya saukar da shi ba a kan zuwa sai wata da Allah ya sani ko tarawihin nan da ake yi inda saukar ake can sauka ake nan sauka ake nan sai a duba wai na aka fito wani gama haka ne ko ba haka ba ka san ibada ka san sirrin ibada da kake kokari kai maza ka gaba to matsalar ita ce ba mu jin dafin ma wannan ibada da ake wannan halawa ɗanɗanon da manzo Allah ya faɗa zafin da ya faɗa mu ba mu jin dafin duk mun rabar da zakin jin a duniya zakin gaba ɗaya a duniya muke ne in ba zakin duniya ba ba mu da wani zakin da muke zakin ibada ɗanɗanon ibada ba ku. da aka wajibi ne mutane su dawo su kan su su gyara tsakanin su da Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake na Allah ne su bar shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake wani wajen sa su ainihin bar shi ga wani wa ba da ibadatu ghayri Allah ta'ala dai ya tsarkake maka gaba da bautar wani Allah wa ta'zimil bayt wa tanbihi an jahiliya da kuma girmama ɗaki da tsabtace shi da tsarkake shi ga barin ayyukan jahiliya fasan zafahu Allah ala ahli sai Allah madaukaki ainihin ya tsora manzo Allah su akan mutanen Makka hatta taula alaiha har sai dai ta iko akan ta wa asbahat baldatan islamiyya tawaye gari gari ne na musulunci tun da aka ci maka da yaƙi kuma a shi kenan musulunci sai samu kafa dama sai da kafa sai miƙe kafa ko ina musulunci ya an gani da kuma ana ganin sha Allah za mu fara a nan idan Allah kai mu mako ma sai gaba da jin fa'idun da za mu fa'idantu da su a wannan hadisi mai girma wanda ya kasance in kunshi abubuwa masu yawa waɗanda inda mutane za su tsaya su kalle su kuma su yi izina da su su yi tadabbarin su to sun ishe su ainihin abin hanya ta zama rayuwa mai kyau a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kuma jagora ya gaba maka daidai ya taimaki addinin musulunci musulmai abin da muka faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada yadda muka kure Allah ya yi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki da lissanta kuma Allah ya ba mu ikon lissanta Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai وكان اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله